Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai karewa. Gwamnatin Najeriya ta cike guraben manyan daraktoci shida a sassan labaru da tun farko ta sauke shugabanninsu. Yakubu Muhammad ya zama shugaban talabijin na Najeriya NTA, Mansur Liman gidajen rediyon Najeriya, haka nan cikin mukamman an naɗa masanin harkokin siyasa Dr. Garba Abari a matsayin shugaban hukumar wayar da kai Nowa. Rundun sojan Najeriya ta ce mai haɗa bam na Boko Haram ya rasa ransa a lokacin da ya so arcewa, inda wanda ya gaje shi ma ya makance don tazatsin bom da ya fashe. We are going to the most rural local governments in the Ministan labaru Abdullahi Muhammad ke bayyana shirin gwamnati na shiga kuriyar karkara don zaɓo waɗanda za su amfana cikin tallafin rabin naira tiriliyan ɗaya. An ci gaba da takaddama tsakanin sassan PDP uku bayan rantsar da kwamitin riko na jam'iyyar Fatakwal karkashin sanata makarfe. Sanata Madu Sharif ya ce har yanzu shine shugaban jam'iyyar. Yan uwan Olisa Metu na PDP sun yi korafin kotu ta duba kadunsa kan shari'ar almudanar naira miliyan 400 don tun 2004 yake fama da ciwon laka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Haka, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga lotu zuwa lotu a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma a jihar Zamfara. Yau za a ɗora ne daga inda ambasada MT Ibrahim ke bayanin cewa a zahiri yawan hukuncin kisa bai rage aikata miyagun laifuka. Kuma ko da an tarar da mutum ya yi laifi ne ya kamata a yi tunani akwai hukunci da za a iya yi mar ba wai lallai sai an yi kisa ba akwai yadda kisa ɗin ana yin kisa amma irin binciken da muka yi mun lura cewa kisa baya rage yawan laifi don akwai ƙasashe kamar china inda yake an zartar da hukuncin kisa mai yawa sosai china ba su ba mu adadin wanda aka kashe ba amma mun tabbatar china sun kashe mutane fiye da dubu da aka zartar musu da hukuncin kisa akwai kasashe kuma kamar pakistan da iran da saudi arabia har da america wanda ke sun zartar da hukuncin kisa amma kuma akwai kasashe da yawa da yake an samu raguwa a wanda aka zartar musu da hukuncin kisa a yanzu akwai kasashe 152 cikin kasashe 194 da suke majalisar ɗinkin duniya 152 sun daina kisa mu dawo ma gida zaka ce najeriya an samu raguwa mai yawa akan waɗanda aka zata musu da hukuncin kisa a shekara ta 2014 a kan wanda aka kashe su bara an saba a kan wanda aka zartar musu da hukuncin kisa bara A shekara biyu kenan ba, ba wanda aka zartar ma da hukuncin kisa a najeriya kuma muna fata za a ci gaba da haka doka ce wanda yake dole a tsaya a yi nazari kanta sosai ina amfanin doka da kuma hukunci shine a tabbatar cewa an rage yin laifi amma in hukuncin da ake zartarwa baya kawo rage laifi sai ma ya ƙara yin laifin ya kamata a tsaya a yi nazari sosai misali kamar waɗanda suke a satan jama'a wanda yake ya zama eh, ruwan dare nan uh, a najeriya yanzu ba mu da tabbacin cewa in ka ce a dinga kakkashe su su ma ba su juya su kashe waɗanda suke kama su ba. To malamai kun ji abin da ambasada ya faɗa inda ya karanta wannan rahoto nasu na kungiyar Amnesty International. Nasiru me zaka ci kan wannan ra'ayi? Kai kana ganin tunda an kawo kamar tsohon dan fashin nan na Najeriya Lawrence Alini eh. eh, da ake magana duk da za ga kamar an kama shi ne aka ɗaure aka harbe amma bai hana wai fashi da makami ba. eh wato wato ka eh, bai hana ba amma misali idan a ce a bangaren shari'a za su tashi tsaye su yi shari'o'i ba tare da bata lokaci ba ba a ce an kama dan fashi ba ya ji ya kashe mutane a je a shari'a shi kusan shekara biyar shekara takwas ana yin shari'a ana shari'a to sai a ce wannan abu kashe abin din zai fa'ida amma ni a ra'ayina ina ganin cewa lallai magana idan ka yi kaza ka kashe mutane ai kashe kaɗin nan ya kamata a bar shi don yana da fa'ida misali ai ka gada a jihohin arewa ba mu san maganar ah, amurobari ba daga baya ne magana amurobari ya shigo a arewacin najeriya da in ka ji an ce amurobari sai dai mu je a kudancin najeriya can muke jin fashi da makami amma arewa babu shi to amma kaga duk da haka tunda aka yi wannan kisan a lokacin sojojin nan a lokacin da suka wuce can ba ai ba ƙara kashe wasu yan fashi da makami ba da a ce an ci gaba da wannan kisan a wannan lokacin in an kama yan fashi da makami a kai su cikin taron jama'a a harbe su kowa ya gani to lalle da yanzu fashi da makami ya ragu ko kusan babu shi gaba da eh na san awal sharif tun da muka kama ganin na ta mk ibrahim kamar ka da magana ra'ayi da shi saboda har kullum duk da cewa najeriya tana nuna tana tafiya a bisa tafarki ne na dimokuraɗiyya kuma kamar yadda suke magana wannan tsari yana allah wadai da kashe mutum to ai babban abin da za a samar shi ne ga wanda yake da niyan kashewan a samar da tsarin da za a koya masa kar ya kashe mutum din ya zamana cewa har an san 'yan fashin ko kuma ma ko su waye masu kashe al'umma a koyar da su kar su kashe mutum din ba zai yi kuma su zo su yi kisa na dabbanci na rashin hankali a kasa ɗaukan mataki na shari'a a kansu ba ni najeriya a fahimta ta ba kai wannan matakin ba ya kamata duk waɗanda suka yi wannan ta'annati a hukunta su a kashe su alal misali yanzu idan ka zauna da da za ka samu waɗanda irin waɗannan victims din kamar wannan abin bala'in ya waɗanda ya ritsa da su kama daga 'yan boko haram zuwa wa'annan 'yan zamfara wanda aka kashe mai nasa ko ya ga abin muraran ya tsallake rijiya da baya ka ba shi shawara ka ce to yanzu gwamnati ta fito da tsari ko kuma ana so a soke dokar hukuncin kisa ina ganin zai ga kaman kamai ba'a ne saboda haka ya kamata su maharan ko 'yan ta'addan ko masu laifuka a koyar da su aibin wannan halayyar nasu su zama mutanen kwarai a dina ya zama da cewa ba a samu kisan ba ballantana a yi tunanin kada a kashe su to ni gaskiya ni ra'ayina ina ganin duk irin wannan matsalar da ake samu ma shine wajen shari'a san zuciya san rai ta iya yiwuwa mutum din ya kashe kawai ana ganin dan wani ne ko dan gata ne ko ya isa kawai sai a gan shi yana yawo wani an je an daure shi wata biyu wata uku wani shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya fito cikin gari ya ta yawo kuma an ga zahiran ya kashe mutum to kaga wannan dangi da yan uwan waɗanda aka kashe din za su ta kallon sa suna jan haushi wani ma in ya fakaice shi a lungu ya ga daga shi sai shi zai ce bari ɗauki fansa to kaga daga haka kaga an samu taɓarɓarewar al'umma amma duk wanda ya kashe mutum da gangan da ganganci saboda wannan masifu dan kawai san ransa ya kamata shi ma a masa hukunci ni a na ni na da sabanin ra'ayi da su gaskiya wato awwal in ka duba abun zai baka mamaki a cewa dan Najeriya ko ma dai dan ta'adda a Najeriya zai dauka ya kwantar da dan uwansa dan adam ya yanka shi ah, wato eh, kai kana ga ni sai mamakin wai a lokacin anya suna ma cikin hayyacin su kwa ko eh. kuma dai tsabar mugunta ce kawai irin ta adam kekashewar zuciya ne da mugun nufi ai in ka lura ko matasa shi sa zaka ga matasa in suna fada zaka ji wani yana cewa wallahi zan zama ajalinka a lokacin zuciyarsa ta riga ta bushe kawai shi yana ganin ma ya kashe ma ba komai bane to gaskiyar magana akwai muguwar zuciya yanzu kamar mu da ni yanzu ko kadan gare ka kashe kusa da ni sai na ji a jiki na saboda tausayi ba zan iya ba to kaga ballantana haka kai ga a ce zaka kashe wani wai dan adam ma mai rayuwa a duniya ai babu daɗi saboda haka wato kekashewar zuciya ne da mutuwar zuciya kuma da rashin tarbiyya da kuma rashin sanya halaye nagari a cikin zukata wannan ya taimaka gaskiya aka samu lalacewan al'amura ga mutanen da suke ɗaukin irin wannan kashe-kashen al'umma nasiru gambo malumfashi na ga to wannan haka ne mutane kansu suna buƙatar ah, kamar hukumar nan ta wayar da kan jama'a ta ƙasa ko kuma in ce tun daga jadawali na karatu na makarantun firamare yadda da akwai darasin na social studies ah, ana koya wa mutane ɗabi'un kishin ƙasa da kuma tsoron Allah da nuna mutunta makwabta wato wato al'adunmu ne muka bari tun a baya shi sa muka samu kanmu cikin wannan mugun hali da muka samu kanmu na kashe-kashen mutane na sace-sacen kudin gwamnati da abubuwa iri-iri ga sunan kana gani mun bar al'adun saboda al'adunmu duk inda ka je ko ina a ƙasar nan ta najeriya ko kaje kudancin najeriya ko arewacin najeriya kowane suna da al'adu kuma al'adun nan namu musamman suna da kyawu su da mafi akasarin al'adun nan suna da kyau sai muka zo mun waye gari gaba ɗaya al'adun nan mun aje su mun ɗauko wasu al'adu ba ma al'adu wasu ɗabi'u waɗanda ba su da guri gaba ɗaya a cikin rayuwar mu. matsayinmu na 'yan najeriya ko matsayinmu na 'yan afirka ba su da guri sai muka ce za mu sa musu guri muka mu musu guri muka aji waɗancan waɗanda muka gada wajen da kakanni da kaka da kakanni a wajen su muka gaji su sai muka aje su muka ɗauko waccan ɗabi'u muka zo muka ɗora muka sa a wuyan mu muna yawo da su shi yasa muka samu halin da muka samu kanmu a yau The Haka dai, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne sakatare janar na jama'atu Nasir Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar wanda zai karasa jawabinsa da kuma rabaran ɗan Juma Adamu na majami'ar Ikwa da ke kanan dabo wanda shi ma zai karasa nasu jawabin ga Sheikh Khalid. Dole ne mu kula mu kuma lura yana da matukar muhimmanci lallai mu ba da goyon baya a inda shugabancin ƙasar nan yake ta ƙoƙari sai ya karaɗe duk ƙasashen duniyar da yake tunanin cewa an kwashe kuɗin al'umma an je an ɓoye cewa ai yi ƙoƙari a dawo da su lokacin taron da aka yi na ƙasashen duniya don ai yi ƙoƙarin kushe cin hanci da rashawa da kuma neman hanyoyin da za a daƙile wanda har shi prime minister na ingila har ya zargi najeriya da ƙasar afghanistan cewa su suka fi kowa tsananin cin hanci da rashawa da kuma badakalar wadaka da kuɗin wato gwamnati shi shugaban wannan ƙasa abinda kawai ya ce shi ya ji bai inkarin wannan amma ai cin hanci da rashawa da fasadi da ɓanna kamar aljani ne mai kayuwa da yawa sai ka ganshi ta nan sai ka ganshi ta can cewa to ku kuma da kuke cewa haka din to ku da ake ba ku kuɗin ku karɓa to ku dawo mana kawai kamar ka ce ne satar kala biyu ce akwai ɓarawon tsaye da kuma na zaune to saboda haka in ɓarawan tsaye ya yi sata to na zaune da ake bashi ya karɓa to da Allah in yana so ya nuna shi mai adalci ne kuma wanda bai cin hanci da rashawa to ya dawo wa da wato ƙasar mu dukiyar ta to aka ɗiba lallai lallai ya zamanto tunaninmu shine hanyoyin da za a bunƙasa wato lafiya da kuma wato zaman lafiya don haka da kuma yawaita addu'a da neman yadda Allah zai kawo mana sauki a cikin wato mu har yanzu irin waɗannan wato raɗaɗi na canji da ake samu wannan ɗabi'a ce ta rayuwa amma in aka zurfafa tunani za a ga alamar juma'a tun daga laraba ake ganewa kuma insha Allahu da alamar cewa waɗannan abubuwa za su zo su wuce har yanzu abubuwa na firgici da tashin hankali da suke barazana ga wato tsaro a wannan kasar ko irin wannan yarfe wayannan a ce wannan kabila ne musamman inda aka sa wato fulani a gaba cewa suke kaza suke kaza wanda kuma za a ga cewa wato har jami'an tsaro kamar kwamishina kamar shi babban spetin 'yan sanda ma na najeriya ai kaga wani wurin ya yi sun yi inkarin ma cewa ba su bane abubuwan sannu a hankali dai akwai masu shiga bultu don su ɓata wasu mutane to duk dai abin da ya kamata ni sai mun tabbatar don kar a jefa wasu cikin tashin hankali to na haka lallai lallai mu zamanto tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya ya zamanto mun sa ƙasar mu a gaba da mata fatan alheri da addu'a ga shugabannin mu su ma kuma shugabannin fa ba barin su za a yi ba su ma fa su ji tsoron Allah kuma lallai su kasa kunnuwa su bude idanuwansu su ga menene yake faruwa su ji kuma menene mutane suke faɗi domin ran da ya zamanto kai baka tafiya tare da al'ummarka kuma zai zamanto abin akwai wahala dan haka a ciza ne a hura karka ce dan ni ke da wato wuƙa da nama na gwamnati to ya zamanto kai ma kai tunanin inda kai ne talakan kuma shine shugaba fa wancan to saboda haka sai ya zamanto matakan gwamnati su ma su zamanto akwai akwai tausasawa ciki akwai kuma numfasawa dogon numfashi a dubi ya raɗaɗin yake ya sauƙin yake duk sai a tafi tare ko da yake dama shi gyara faɗin za a yi wani lokaci sai an yi barna abin nufi shine Matsalan yanzu mutum ne a ɗora karayarsa sai aka ɗora ashe ba a yi ɗorin daidai ba to kaga fa in ana so a gyara ɗorin sai an sake karya kafa to kaga gyara ake so a yi amma sai an yi abin da yake mai kama da ɓanna a koma. shi ma rabaran dan juma ya ce addu'a ga shugaba ta fi gunaguni amfani ga al'umma. matsaya tsaya mu fuskanci abin da muke fuskanta muna samun kanmu a cikin matsaloli da dama idan muka dubi kasuwanninmu na arewacin najeriya gobara ga tunan wannan wata annoba ce wadda allah ne kada ya gane sirrin abin sa'in nan har yanzu dan uwanka mutum kuma yana iya jeba ka cikin wata matsala wadda kana fama da ita mu koma ga ubangiji allah na tabbatar cikin waɗannan addinai duka guda biyu na taba wannan magana cewa babu wani addini wanda yake koyar da mabiyansa zancen rashin zaman lafiya kowane addini yana kira ne kan a tare a zauna lafiya a kowane lokaci domin shi kansa addinin baya ci gaba in babu zaman lafiya to idan haka ne mene zai sa wani daga wani bangare ya zo yana tsokanar wasu don kar a zauna lafiya mu a cikin littafin sarki muna da gurare da dama da suka koyar da mu cewa mu zauna lafiya da junanmu har ma yesu almasihu cikin koyarwarsa ya ce makiyanmu ma mai musu addu'a wannan shi ne abin da kullum mukan yi mukan yi addu'a domin waɗanda suke nuna tsarara ba sa tsoron haka kuma game da zancen kame-kame da ake a ƙasar nan a ce wancan ya ci kuɗi wancan ya ci kuɗi a kama shi to har yanzu abin da yake damun talaka shi ne mutanen nan da ake kamawa ana cewa an karbo kudin sai ka ji kudin ma harshe ma ina faɗar su da nauyi domin wasu kudi ne masu tsimbin yawa za ka zo kai tunani a kan waɗannan kudi ya wanda ya tafe su zai yi amfani da su ya zai yi da su to amma har yanzu ana cewa an karbo talaka bai gani a cewa an karbo din ba to abin da ya kamata su yi idan ma an karbi kuɗin ga wanda ya ci kuɗin to bari a yi aiki da shi inda talaka zai gane cewa lallai yanzu fa ya tabbatar an kwato kuɗin da ake cewa nasa ne domin ya gani a aikace mu kuma talakawa mu taimaka da ita gwamnati duwa domin Muhammadu Buhari ba fara zai iya ba shi kadai sai ba da taimakon Allah domin Allah ne ya ɗora shi akan mulkin da haka mu ma da muke ganin cewa kamar shi kadai ne zai iya wannan irin abun nan ne da ake ja in gida mai kan turuwa mu tsaya mai masa addu'a yadda Allah zai taimake shi yadda Allah zai tokare shi yadda Allah zai ba hikima yadda zai Allah zai ba shi hakuri da jimiri cikin aikin ya rungumi aikin da Allah ya bai da zuciya guda ɗaya abin da ya kamata ya yi kawai in ba tare da mu ba ba zai iya komai ba idan muna masa gunaguni to wannan gunagunin zai taimaka shi ma ya zama cewa abin da ya kamata ya yi wa kasar ba shi zai yi ba kuma ba laifinsa ba ne laifinmu ne mu 'yan gunaguni saboda haka mu tsaya mai masa addu'a mu a kullum a church mukan yi kokari mu yi wannan addu'a. Jalla allazi wahidu. Rukuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Laifin kaka ya fe mana. Ya rabbana majidu ya ilahuna ahadan. Kama mana ya ilahu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.